وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب suka ce cikin izgili ya ubangijinmu ka gaggauta turo mana da rabonmu na azaba tun a duniya kafin matashin alkiyama